Fondation Hirondelle Niger sacha Hausa Studio Kalangu ke magana gunguma tani ke ɗauke da ragamar shirin ga kanun labarin. Yau 21 ga watan Satumba ake sallatar ranar ƙasa da ƙasa bisa ga zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya a jihar Agades wato tsohin masu tada hankali suke ƙoƙarin girkar da zaman lafiya za ku ji ɗaya daga cikinsu. shugaban jamhuriya bazu mohammed da ke bakunci a birnin new york albarkacin babban taron majalisar ɗinkin duniya ya yi jawabi cikon bayani a cikin shirin a shafin rahoton musamman na wanga shirin zamu maganta kan bambantar da ke akwai bisa ga tarbiyyar da ya mace matashiya da ɗa namiji matashi a cikin zamantakewar afirka Masu sauraro barkamu da yau Laraba 21 ga watan Satumba 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. 21 ga watan Satumba na kowace shekara ake sallatar ranar ƙasa da ƙasa bisa zaman lafiya a faɗin duniya baki ɗaya. Rana da aka keɓe domin ƙarfafawa da yaɗa manufar zaman lafiya a jihar Agada tsohin wa'anda ke tada hankali wato sun ɗau dukkan matakan da ya dace domin inganta zaman lafiya mai ɗorewa ahmed wagaya ya ba muktar hamadu bayani a kai inda ya ce A kowace karamar hukuma mun kafa kwamitoci na zaman lafiya da tawagogi na zaman lafiya da ake kira tagalan nalhayar da muka kafa a zaman majalisar shawara ta jiha. Tuni mutane suka fara aiki da tsarin. Bai yiwuwa wani bako ya zo da mugun nufi a kowane gari na yankin Ayir haka ne muka yi tsarin. Mun kawo haɗin kai tsakanin al'ummomi ta yadda za su ba juna labari. 'Yan ta'adda sun sami damar raba kawunan al'ummominmu don su ɗauke su su ba su makamai su kuma taimaka musu. Amma mu mun kiya cikin niyyar mu saboda haka a huskar agadar sun yanke shawarar kafa tsarin da ni muku bayani muka girka kwamitoci masu zagayawa wajen al'umma su waye musu kai cewa su yi hankali duk mutumin da ya zo wajen su ya nuna cewa mai tsatsarin ra'ayi ne tuna asirinsa gwamnati za ta san yadda za ta yi da shi. Leta tsora kuma lishere. Babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na gudana a birnin New York ranakun 20 zuwa 26 ga watan Satumba 2022. a dalilin wannan haɗuwar bisa ga kawo sauyi ga ilimantarwa shugaban ƙasar Nijar Bazum Mohammed ya sanar da wasu ayyuka domin kyautata lamarin karantarsuwa a cikin kasa Ga kaɗan daga cikin jawabin Bazum Mohamed a wato a madalidan Majalisar Ɗinkin Duniya wanda muka ɗan tsunguyo wajen takwarorinmu na Tele Sahel. A game da abin da ya shafi jamhuriyar Nijar, muhimman ayyukan da muka sa a gaba sun shibanci bunƙasa makarantu na kowa da kowa bisa tsarin koyarwa da suka dace da fatan jama'a da daidaitar tsarin ilimi ga yanayin tattalin arziki na ƙasa. Shirin da muke aiwatarwa na da gurin mu gina ɗakunan ɗaukar karatu dubu talatin da shida cikin shekaru uku domin mu samar da yanayi mai amfani da tarbiyya da bunƙasar yara. Shirin sake darajanta aikin malamin makaranta a nasa bangare zai ba da damar ba da ƙarfi kan aikin malamin makaranta ta hanyar inganta horo na tushe da karfafa matakan kulawa da kuma ci gaban horo. Babban gurin shine horar da malamai ingantattu tare da matsayi mai daraja da tabbatar musu da tsarin ɗaukar su aikin gwamnati. Wannan zaɓin zai ba da damar tsayar da adadin malaman makaranta 'yan kwantaragi. de les effectifs Haɗakar kwazo ta ƙungiyoyin sandika ba da ilimi da horo sun haɗu domin yin raskonar sakamakon yarjejeniyar da suka sawa hannu tare da gwamnati a ranar 15 ga watan Fabrairu 2022. Rafika tafiyar ta hiranta da Mamman Sadiya Ibrahim babban sakataren sandikar malaman ba da karatu na ƙasar Nijar ga fasarar bayanin da ya mata. A halin yanzu sakamako ne mai gaurayi. Mun gano cewa batutuwan da muka cimma yarjejeniya a kansu tare da gwamnati bayan watanni goma ba su samu mafita ba duk da kyakkyawar niyyar kungiyoyin kwadago. Kun ga tun da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar a ran shabiyar ga watan Fabrairu har zuwa karshen shekara ba mu yi duk wani motsi ba. Yanzu muna jashibirin sabuwar shiga makaranta na 2022-2023. Bayan la'akari da halin da ake ciki mun ɗauki matakin tuntuɓar gwamnati dangane da yanayin da ya rataya a wuyansa na cika alkawali. hankali saboda kungiyoyin kwadago ba za su yi kasa a gwiwa ba dangane da haka lallai za mu yi shiga makaranta amma kyakkyawar tafiyar sabuwar shekarar karatu za ta dogara ne akan mutunta yarjejeniyar da muka cimma A nasu ɓangare sandikara ma'aikatan kiwon lafiya Cizas a ranar Litinin sun ɗage kiran yajin aikin da suka buƙaci gudanarwa ranakun 20, 21 da 22 ga watan Satumba sakamakon samun mafitar yarjejeniya da suka sawa hannu tare da kwamitin harabobin ministocin kula da tattaunawar mataimakin babban sakataren su na biyu Mundaha Awashe yawa Sakina Gazibo ƙarin bayani. An ɗage yajin aikin ne a sakamakon zaman tattaunawa da aka yi. An ɗauki alƙawalla dangane da duk abin da ya shafi kuɗaɗen karatu na ɗalibanmu a ƙasashen washe da nan Nijar da kuma alawus da tallafi tare da halartar ministan kuɗi. Muna tsammanin za a samu mafita na waɗannan matsaloli kuma an tsara komi. Misali idan aka ɗauki batun da ya shafi kuɗaɗen horo alawus da tallafi an dawo alƙawalin biyan miliyan ɗaya daga nan zuwa ƙarshen watan Nuwamba. Dangane da batun tsarin alawus abin da muka cimma shine a kammala aikin a kuma miƙa mika shi ga kwamitin da ke ƙarƙashin fadar firaminista saboda a haɗa da shi a can a game da ɗaukar ma'aikatan gwamnati an ɗauki alƙawarin ɗaukar ma'aikata cikin aikin gwamnati kai tsaye nan zuwa ƙarshen shekarar biyu sannan 'yan kwantaragi 700 ne za su shiga aikin gwamnati ba tare da sun yi sharabawa ba ganin tungan gumbi da ke cikin kwamin ɗin tanda gundurmar gaya nan da yan kwanaki za a tada shi zuwa wani balbali bisa kan wani matakin mahukuntan gundumar wato garin dai yana bakin gabar isa dauke da magidanta 187 inda ruwan na isar zai ambaliya har ya mamaye wato garin baki daya wakilin fadal alu ya ma shugaban gundumar gaya asimu a shi tambaya a kai ga amsar da ya bada mun zo nan tungan gumbi don mu ga yanda jama'a suke jama'an nan suna cikin ɗarɗar mai tsawo sabili da mu muna cewa cikin ruwa ne suke da wurin kuma nan da shekara uku an yi irin wannan yanzu rabin garin ma ruwa sun mamaye shi sauran gidaje sun hawa nan dangance da umarnin da gwamnati ya bada mun ba su shawarar za a tarda garin nan a komawa nuri sabili da shi ruwa in ka hau hanyar shi kuma yana amsa hanyar shi amma idan tashi insha Allah za a tashi bin da ya saura kawai wurin da za su komawa tun da gonakin wasu ne za mu shiga shawarori da su da mutanen meri a samu a sasanta in Allah kai mu damana mai zuwa ba za ta iske sunan ba insha Allah nan yanzu mun gani a gurguje ma akwai gidaje wajen 174 kowane gida an ce ma akwai mutum uku kun ga abin da yake bada kenan babban gari ne tunda yana da mai garin shi zababbe kuma yawancin jama'an nan alhamdulillah su ne matasa da yara su ne manyan gobe kuma ai musu kariya mai yawa A ƙarshen makon da ya shuɗe an yi wata haɗuwa ƙarƙashin jagorancin magajin garin Kazawai cikin gundumar Guye wato haɗuwar ta gama wakilan manoma da makiyaya komi tattaunawar haɗuwar ta kumsa magajin garin birnin kazawai bubakar jibrila ya ba wakilinmu ibrahim manzo amsa kamar haka manoma makiyaya mutane ɗaya ne masu noman su ma suna kiwon masu kiwon su ma suna noman mu biya hankali Allah ya sa tabaskar Allah da ya damu mu mun gode ma Allah yana da kyau fatan mu Allah ya sa ya kare hakan misali banna ya faru a gona muna jan hankalin mutane kar a yanke hukunci shi yanke hukunci shi yake kawo rikici doka ya tanadi hanyoyin bi a bi hanyoyin nan cikin laluma a zamna lahiya akwai mai gari a gari kun sani hanyoyi yanda ake bi na gargajiya duka an tanadi burtali burtali su ne hanyar makyaya da dabbobinsu kina an su suna bin wannan burtali kuma karata da hankali dole ne su bi shi su makayan kuma muna jan hankalin su abinda suka sani ne bin burtali kenan ai ba shiga gona bane mu kuma da sunan meri mu ma muna nan Allah ya yarda muna nan muna lissahi mu gani yanda za mu raka wannan harkokin damanan mu kare kowa Ƙarfin 'yancin masu ƙarfi, yarjejeniyoyi na Turai da na haɗin Turai da Afirka shine ma'udin bana karo na goma sha uku na fadar Jarmes, rukunin ƙididdiga da bincike kan bakuncin haure, sarari da zamantakewa. A ranar talata 20 ga watan Satumba aka gudanar da taron tattaunawar a jami'ar Yame. Jagoran tattaunawar Dr. Adamu Abdu Hassan, Yama Ali Munkaila Usaini ƙarin bayani. la discussion sur. Euh, Tattaunawar ta mai da hankali ne kan batun niyyar hada nahiyar Turai da nahiyar Afirka ta hanyar yankin Afirka na kudu da Sahara da kuma nunawa a shari'ance ci gaba da ayyukan yarjinoyi na Turai da kuma na Turai da Afirka. Mun yi kokarin tattaunawa kan waɗannan yarjinoyi kuma mun dawo kan cewar lokaci zuwa lokaci an sami sabbin yarjinoyi da aka daidaita kuma muna ƙoƙarin kawo gyara a game da wasu abubuwa da suka gabata saboda a samu daidaito cikin hulɗa daban-daban. Dangance da bibiyar sau da kafa na ayyukan da Bankin Duniya ke zubawa jari, wato wata tawagar wannan hukumar ta isa a gundumar gudumar ya jihar Difa. Wakilin Bankin Duniya Hal Scarter ya ba da bayanin sassan ayyukan da inda suke zuba jari a firarsa da wakilinmu Muhammadu Mado Asumani Shina dauke da fassara. Muna a nan kwarin rerewa, na ga hatsarurruka, na ga kuma turunni da suka bulla sanadiyar sauyin yanayi. Na ga cewa akwai dama ga al'umma ta yin noma a cikin kwarin. Kuma na ji daɗi sosai na ganin cewa akwai dubaru da ake aiki da su domin turunni su daina bunƙasa da kuma ayyukan da ake yi a lokaci guda saboda inganta noma, tare kuma da samar da ayyukan yi ga al'umma da kuma amfani ga masu hilaye da ma al'umma baki ɗaya. Na ga da aka yi ƙaddamarwar, akwai aiki da yawa mai muhimmanci da ya kamata a yi. Tabbas zan yi ƙoƙarin dawowa a cikin watanni goma sha biyu domin ganin ci gaban da aka samu. A zamantakewar al'umma a Nijar wasu halayen nunin al'ada da ɗaukar manufa na haddasa tarihi maras tasiri mara kyau ga tarbiyya wadda ake baiwa wato misalin ya mace ko kuma ɗa namiji irin bambancin da ke akwai a kai domin samun fayyacin wannan al'amari ga rahoton da Habiba Ahmed ta rawaito mana. A tarihi cikin mu na Afirka iyaye kan yi ƙoƙarin fifita tarbiyyar ɗiya maza kan ɗiya mata sai dai wannan ɗabi'ar na ɗaukar sabon salo a wannan zamani kamar yadda wannan magidanci ke gani. A cikin al'adun Afirka tarbiyyar ɗiya maza ta fi shimfiɗuwa banban da ta ɗiya mace. Gaskiya ne ɗiya mace akwai tarbiyyar musamman da ake bata misali sai an koya mata kulawa da kanta idan al'ada ta kama ta inda wata ƙaunar uwar da cijiya za ta koya mata yadda za ta kulawa da kanta amma a wanga zamani mata kalilan ne ke rike da babban matsayi don karfafa musu gwiwa ana nuna musu misalai na wasu mata da suka rike manyan mukamai a cikin duniya a yanzu ya mace ita ke wa kanta zaɓi. wasu matasa da muka haɗu da su na da mabambantan ra'ayoyi kan yadda ake tarbiyyar yara a cikin iyalai. ni ban yarda ba da ake fifita yara maza fiye da yara mata cikin iyalai a ganina ya kamata mata su samu inci guda da maza kuma wani bi kannu maza ne ake bai wa komi. Ni ina ganin wariyar da ake cewa ana wa ɗiya mata a cikin gida idan za a ɗaukar wani mataki ina jin ba wai wariya ce ba ta kai tsaye haka. Saboda a cikin al'adar Afirka namiji shine ke jagoran iyali shine magabaci. Dalilin sanya ɗiya maza ga ɗaukar mataki don saboda a gaba su ne za su wannan jagorancin. Ni ban yarda ba da ake fifita yara maza fiye da yara yara mata cikin iyalai a ganina ya kamata a baiwa yara maza da mata nauyi guda a cikin iyalai kuma wani bi kannu maza ne ake baiwa komi ta wani bangare masanin zamantakewa isa alu ayye ya da cewa ya waje ba iyaye su baiwa ɗiya mace muhimmanci wajen tarbiyyantar da ita wannan kuwa saboda ta iya cika aikinta a gidanta da kuma wajen ci gaban kasa. ina ganin uwaye suke da babban yauni kawo sauyi ya kamata su tattauna da iyansu ya mata komi irin shekarun da ke gare ta saboda zai ba ta damar gane ababuwa cikin gaggawa domin ta gane yadda ake rike gida cikin fahimtar al'umma da tarbiyyar zamantakewar mu. don mace ya kamata a kare ta saboda mace madubin muhimmanci ne na kyaukyawar daraja ga al'umma lokacin da daraja ya mace ta dishe to dukkan al'umma take shafa an ɗa namiji ne ana iya taro shi amma in mace ce abun akwai wuya. bi ne iyaye su nuna daidaito wajen kula da 'ya'yan Mau sauraro abin da ya sauka kenan a madadin wato Mustapha Ayuba da ya daidaita seti kuka ji mu daren dakam da kuma Adama Dawaki da ita ce editan Maricen yau. Ni na ku dan badan nan Arlit Malam Mamman Gungu ke muku salama yanzu kuma ga Aminata Abubakar ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabarmanci yi sauraro lahiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.